Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu sauran masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Daga cikin dalilai da ke kara jawo koma bayan ilimi musamman a arewacin Najeriya in ji masana shine rashin tallafa harkokin ilimi daga rukunin masu hali da kuma halin ko'in kula daga iyaye da masu ruwa da tsaki cikin al'umma. Amma jihar Bauchi uwar gidan gwamnan jihar Barista Aisha Abubakar karkashin wata kungiya mai zaman kanta take wa jagoranci da ake kira Brilliant Girls Initiative da Turanci ta kashe naira miliyan goma sha biyar domin tallafa a 'yan mata da iyayensu domin ganin 'ya'yan nasu suna ci gaba da neman ilimi. Abdulwahab Muhammad ya nemi ƙarin bayani wajen barista kan wannan shiri ga kuma abin da uwar gidan gwamna abubakar take cewa dalilin da ya sa muka yi wannan tallafi wannan 'ya'ya mata ɗari da muka eh, yi supportin su tafi makaranta shine mace yana da kyau a ce mace ta samu ilimi an ce in ka ilmantar da 'ya mace ka ilmantar da eh, al'umma ga baki ɗaya don haka akan wannan ne muka eh, fara waɗannan program ɗin don mu taimaka ma 'ya'ya marayu da marasa galihu mun ba mu iyayensu dubu goma goma akan cewa ba wai mun ba su bane amma mun ba su ne su kara akan jari da suke yi don su samu ɗan riban da suka samu su taya wa'annan yaran yaran su tafi makaranta ɗaliban da suka amfana da kuma iyayensu sun yaba wa barista Aisha dangane da wannan karamci. Eh yanzu ni godiya kawai zama da babu abin da zamu iya faɗa maka sai da Allah ya taimake ta da karkoki da take yi. Me kika samu? Na samu jaka da kuɗi. Takardun makaranta ne da da uniform. A wani makaranta yake? A Geljole. Toro ne. Kina aji nawa ne? Ina classes ne. Ina saka mata da alkhairi. Ni ne mamanta. Maman wa? Maman ita ne eh, mata Umar. To ga shi Eh na samu wani abu na taimako daga wajen matan gwamna. Ta bani kuɗi domin in juya dubu goma ne a ciki domin in taimaka in dan juya shi domin in taimaka a wajen siyan omo zuwa idan uniform ya yi fati a gyara ba wai mu sa a gaba mu ci ba. An Aisha Adamu, na samu jaka na samu kuɗi na samu kuɗin wanke uniform. da ya matsalan take kamar a gida ba ku da kuɗin da za ku taimaka wa ne? A gaskiya to in mun samu na yau gobe ba za mu samu. Wanda kuka karbe wannan taimakon kan waje za ku taimaka. Ina aji nawa. Sunana Nafisatu Bello ne mahaifiya ce ga wannan yarinya da uwar gidan gwamna Hajiya Aishatu MA Abubakar ta zaɓe mu a cikin yara cikin yara na cikin local gama da aka tattara aka samu hadda wannan yarinya nawa ta samu shiga ciki to muna miƙa godiyar mu sosai game da wannan al'amari. ina godiya ga matar gwamna bauchi masu tausayi masu jin ai ya ba bani dubu goma na juya na jari in allah yadda ni kuma in sha ma allahu ba ita ba har kannan ta kowa sai ya mora allah yadda wata malama makaranta ta ce waɗanda suka sami tallafin sun cancanta suna na ajiya sagir ibrahim ni malama ne a jiji bauchi vice principal academics gaskiya na yi farin ciki kwarai saboda asalin yaran da suka bukaci tallafi ne ta bawa wannan tallafin a cikin yaran da aka kira ma na tosaya ma wata da ta shigo takalminta duk a yage a ya balle uniform ɗinta ma namiji ne ta saka kuma ita mace ne so wannan tallafin gaskiya ya yi kyau kuma da ba ma iyayen ma tallafi ya yi kyau saboda wasu iyayen yanzu da wannan tallafin da suka samu za su samu su yi sana'a su taimaka ma su wurin makaranta. Bayani daga kungiyar Brilliant Girl Child Initiative na cewa an kashe naira miliyan goma sha biyar domin sayan waɗannan kayayyaki da kuma ba da tallafin wa iyayensu. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a nigeria. A jihar Katsina kuma ma'aikatar kula da harkokin mata da yara ta ce ɗaya daga cikin matakai da take ɗauka na ƙara janyo hankalin uwaye mata game da muhimmancin ilimin ƴaƴansu maimakon sakin su akan tituna suna talla shine babban aiki da ta sa a gaba. Dr. Badiya Hassan Mashi wacce ita ce kwamishinar ma'aikatar ta bayyana haka ne a hira da ta da wakilin sashen hausa zaharaddin sani to kamar yadda da ka sani aikin ilimin ka shukan yara ta ne akan ita hukumar ma'aikatar ilimi to mu na bangaren ne a wayar da kan iyaye mata su sa yaran su makaranta ba sa makaranta ba kadai a'a su bari su gama makarantar nan za mu lura da cewa in da shirin da aka na 6224 system din nan mm-hmm. ah, wasu iyayen da su ta gama gs3 sai su cire ta sai mata aure mm-hmm. to ana samun wannan matsala sosai to muna waya dukkan duk damar da aka samu inda za a wani taro ko wani shiri ko kuma musamman a gangami a waya dukkan mata iyaye mata cewa lalle ilimin nan shine kan gaba da komai hmm. musamman ma a samu ilimin kan sakandare ka same shi hmm. to daga nan ne kana iya ci gaba da rayuwa da duka ke so ka samu dai foundation to ana kokari bakin iyawa iyaye kuma su la'akari cewa tallace-tallace da suke sa su yana hana su zuwa makaranta to shi ma ana wayar da kansu hmm. kuma ana kullo da shirye-shirye na empowerment programs da ake ba iyaye mata su dogaro da kansu don su tallafa ma a ta bangaren um, su je makarantar kuma su hana musu tura musu talla wadda ke tura su su tashi da halin kakani yi da bangarori da dama na fannin rayuwa akwai wani bangare na ma'aikata ke da ya fice musamman wajen mai da hankali akan makarantun mata na koyar da sana'o'i wani karin bayani zaki mai sauraron mu muna da kasataccen shiri musamman a cikin wannan shekara dama can ana kulawa din da a wannan cibiyoyi din tuntuna an zagaya an ga matsalolin da suke ciki da kwanan nan ma an turo jami'ai daga abuja a national center for human development sun zo sun yi survey din wasu daga cikin women center din wanda mu ne muka neme su suka zo suka ba da technical support suka ba su horaswa da sauran abin da ya kamata kuma za su dawo su ci gaba da yin haka nan malaman da ke wurin a koya musu makama ta zamani yadda za a samu ci gaban sana'o'i da ilmantarwa na mata ta dalilin wannan santocin yanzu shirin da muke da shi shine za mu tattara ƙungiyoyin mata ta kowace lokal gwamnan da ke akwai su zo a yi musu training na musamman sannan kuma a gami ya kamata a taimaka musu ta hanyar wannan women centers din to yanzu shirin da muke da shi a cikin wani shekarar kenan za a yi gyaran women centers din nan za a kuma kai musu tallafin kayan aikin da ba su da shi sannan kuma za a wayar da kan mata su zo su amfana da ta goma shi ke karkashin wannan women centers din. Har a cibiyoyin koyar da mata sana'o'i da dai makamantansa akwai wani bangare da ake koyar da ilimin yaƙi da jahilci ga su waɗannan mata da ba su samu zuwa makarantu ba. Wani ƙarin bayani zaki mana dangane da wannan. akwai abubuwa da dama da za su koya ta karkashin wannan ba lalle sana'a kaɗai ba akwai magana yaƙi da jahilci yawancin matan mu na karkara ba su samu damar yin karatun boko ba to za a ana koyi akwai azuzuwa na yaƙi da jahilci da ke ƙarshen wannan women centers ta nan ne masu za ta zo ta koyi yadda za ta ko da karatun da rubutu ta iya sannan kuma akwai bangare na addini wanda za su koyi addinin su su san makaman rayuwarsu da dai bangare har da ka musulun nan. kamar na so in ga kuna faɗakarwa kan yara da suka ajiye karatu musamman mata da shan miyagun kwayoyi ya zuwa yanzu ya wannan shiri yake kuma akwai wani kudiri da kuke da shi na ƙara bunƙasa wannan shiri. wannan shiri ma shine gaba gaba a garin mu yanzu saboda gyaran al'umma shine kan gaba da komai hmm. dai shirye-shiryen da muke da suna a tattalin arziki da ake kokarin a ba mata a harkokin da za su dogaro da kansu da sana'o'i hmm. to idan al'ummar da ke eh, kansu ba ya shiga cikin matsala hmm. misali eh, suna shaye-shaye tun da kowa ya ga irin matsalar da ke akwai yanzu iyaye mata da matasa sun ɗunguma sun shiga cikin wannan wannan har an ƙazamin harka ta shaye-shaye to ta amini da kuma miyagun ƙwayoyi wasu saidawa suke wasu kuma suna to duk shi zai kawo ci ba duk wani tsari za a kawo na empowerment ko na minin mm. um, burin su su amsa su saida mm. su saida su karyar da abin nan ba za su amfana da shi ba to kaga um, abin nan ba za mu cimma burin da muka sa gaba mm. in ba a saita su kwakwalar su wa'annan mata ba a saita zuciyarsu su dawo bisa hanya madaidaiciya yanzu haka akwai jadawalin da muka tsara wanda kowane uh, women center ta zone Ah, akwai tsari na ah, karantarwa na wa'azi da za a riƙe duk bayan sa addinin musulunci ya shiga. Tuya kuke da irin waɗannan yara da suka gagara musamman na mai da hankali akan shan miyagun ƙwayoyi da rashin zuwa makaranta. Akwai wani shi da kuke na killace su daga cikin sauran Idan aka yi mashi duk hanyoyin da ya kamata na kansalin da sauransu ya bijire to su ma za mu ɗauke su mun riga mun yi haɗin gwiwa da yan mai girma gwamnan jihar tun dama ya gina musu uh, mahallin da za a yi uh, uh, rehabilitation a a akalla za muna da accommodation na yaro hamsin um, tashin harko kenan hmm. to za mu bi tsatsani yaran da suka gagara a kai su a um, uh, jihar rehabilitation. Kwai shirin da kuke na ƙara bunƙasa harkokin sana'o'in yaran nan musamman waɗanda suka ajiye makaranta domin a inganta rayuwarsu domin dawa su ci gaba da wannan karatu da suka ajiye. Tunan wannan wurin za a koya musu sana'a za a koya musu addinin su da duk abin da ya kamata. su kuma iyayen su bi da addu'a tun da addu'a iyaye uh, ba ta faɗuwa. kuma batun cewa ɗanka ya gagare ka bai taso ba hmm. ah, da izinin Allah in jiya aka koma ma Allah kuma aka ce da zuciya ɗaya za a yi wannan abu hmm. to insha Allah za mu ga nasara cikin wannan al'amari Ai na karanta a shafin ɗaya daga cikin dandalin sada zumunta gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufa'i yake kokawa kan sabbin malamai su dubu ashirin da biyar da gwamnatinsa ta ɗauka su mai gurbin waɗanda ya kora. Matsalar ita ce waɗanda aka ɗaukan ko kuma wasu daga cikinsu su ma kusan tara ce take dukan goma. Domin an ba su takardun su rubuta amincewa da ɗaukar su aiki amma wasu daga cikinsu sun kasa rubutawa. wanda kamar yadda gwamnan ya ce akwai alamar ba su da kansu ne suka ɗauki jarabawa da aka ba su domin samun wannan aiki ba. Ana haka ne wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya zanta da ɗaliban wata makaranta da ke ƙauyen Kabobo a ƙaramar hukumar Igabi a jihar Kaduna kan yadda halin neman ilimi yake a gare su a halin yanzu. Ya sunanka? Umar. Me ka zo yana? Karatu. To, na ga kai kaɗai me kake yi to? Ina karatu ina malamin ku bai zo ba kun san dalili a'a tun da wani lokaci tun yaushe kuke zuwa ba malami tun bara kana ji nawa classes yanzu ka iya rubutu da karatu eh kai mai abcd in ji a b c d e f H I J K L M N O P Q R X T S T U V W X Y Z. Yes, sunanka? Hafizu Muhammad. Ajinka Ajina. Aji ka yi abcd eh me kake yana ba malami mun zo karatu ne to shine nan malam bai zo ba sai kuma me to da bai zo ba mu sai muka tsaya su kuma sauran sai suka tafi to me kake yanzu yanzu nan na zo karatu ne muna jira malam ya zo in bai zo ba muka jira bai zo ba sai mun tafi gida tun yaushe kuke ba malami to akalla da zai kai shekara what is your name my name is hafiz muhammad and what class are you yes what is your name my name is subair umar what class are you class 6 what are you doing without a teacher in school no english Goodbye, goodbye, star. Goodbye, flame. Goodbye, everybody. We are going to call and and get Come again, come again. Goodbye, teacher. Goodbye, friend. Goodbye, everybody. We are going to call and Come again, come again, come again. We are Gorimo. Goodbye, teacher. Goodbye, friend. What is your name? My name is Abdeshit Abdurrahman. What class are you? Class hmm? six. Class six. What are you doing without the teacher in school? Hmm? Thank you. Um, what is your name? My name is Paul What class are you? My name is Paul What class are you? My name is Paul Amma iyaye sun san irin matsalar da yaran nasu ke ciki na rashin iya karatu? Ga abin da wata uwa ke cewa. Ba siya makarantar nan sai a hankali saboda malaman ma ba su cika zuwa ba. Ga dai makarantar nan dai an gina amma dai gaskiya ba yan su wadatattun malamai. tun da ma saboda matsalar rashin zuwa makaranta da suka dan tasa kamar waɗannan waɗansu duk bana an kwashe su wanda suke da yan uwa a gari an kai su. Waɗansu an kai su Zaria waɗansu an kai su wani yaro an kai shi can Kabala. to tun da ba makarantar a nan iyayen su suka kai su gurin yan uwansa haka gaskiya muna son yaran masu ilimi sosai yaran mu mata har zuwa matakin dai lokacin dai da za a aurar da su tunda mu nan ƙauye ana yawan aurar da yara dai da wuri amma dai muna da san yara dai su ilimi ana aurar da su sha uku haka yanayin ƙauye yanayin shi kenan sha uku sha hudu ga abin da mai unguwan yankin ke cewa sunana alhaji abdullahi kabobo mai anguwan gabas watan ainihin wannan gari dama gaba ɗaya ba makarantar ni ne tafi lokal gama na roƙo na lokal gama na roƙo malamai suka fara kowa a zaure sannan aka fara muka zo aka gina mana makarantar development area sannan kuma aka zo aka gina mana wannan makaranta ga sabo wanda aka fara ko da yara yanzu maza da mata muna sha'awan za mu tafi ko da yara maza da mata yanzu insha Allah za mu mai da hankali wajen hata ma saboda zuwan kunan kowa mai da kai ko mun waye za mu rika tura yaran mu kanana da yara da mata a makaranta akwai babban aiki a makarantu da dama game da iya rubutu da karatu na yara akwai bukatar gwamnati da ma dukkanin masu ruwa da tsaki su tashi haikan wajen ceto ilimi a Najeriya. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya. A makarantu masu zaman kansu inda watakila ba su da matsalar malamai kamar yadda lamarin yake a rahoton da ya gabata, matsalar su ita ce ana zargin ɗalibai a irin waɗannan makarantu masu zaman kansu da nuna ƙuruciyar ɓera a lokacin jarrabawa. kan haka zahraddin ya zanta da shugaban kungiyar masu makarantu masu zaman kansu a jihar katsina to jama'a masu mu wannan shiri na nagari na kowa yau ya yi bako wanda shine da aliyu rabi kurfi wanda shine shugaban kungiyar masu makarantu masu zaman kansu a nan jihar katsina ta akwai wasu al'amura da suke tasowa irin makarantu masu zaman kansu musamman wanda za ka ga ana cewa ana sata ansa wanda hukuma kun yunkuri kuna ganin wannan abu sai kun kawo ƙarshen shi wannan al'amari haka yake idan an ce sata to sata dai abu ne wanda yake haramtacce kenan a makarantu abubuwan da ake koyarwa yara ba su tsayawa su yi karatu idan lokacin jarraba su ya su to maimakon su tsaya su yi amfani da hankulansu da basirarsu sai ya kasance sun koma suna neman hanyoyin da ke za su yi amfani da kayayyakin makaranta littattafai da makamantarsu su sato abin wanda yake daga cikin littattafan nan ko wanda suka rubuta a ɓoye domin su zubar da shi a bisa takardar da aka ba su ta jarabawa a gaskiyar magana ya yawaita a rayuwar makarantu a najeriya da kuma kasashe daban-daban dole muke kuka da kanmu ko mu san hanyoyin da yake za mu bi domin mu wannan maganin al'amari amma tabbas akwai wannan al'amari wanda yake mai cutarwa ya riga ya zama ruwan dare a makarantun mu tun daga farkon makarantu na ce sakandare har ya zuwa irin jami'o'i da polytechnic da na colleges of education da makamantansu abin ya zama ruwan dare wani lokaci ana cewa ana gudanar da jarabawoyin kammala makarantun sakandare mm. musamman wayar da ne ku za ka ga mutane ma za su rinka rubabi. bari mu je irin waɗannan makarantu masu zaman kansu domin cin wannan jaraba wani lokaci za ga har wasu irin santoci din na ana ce musu miracle santa ita wannan sata an ko kuma rububin zuwa makarantu waɗanda ake cewa ana samun sauƙin cin jarabawa abin da yake kawo haka ai ba wani al'amari ba ne ba illa kin tsayawa ga su yaran mu su yi nazari akan abubuwan da ake koyar masu so kaga kenan abin da yake kawo wannan shine lalacewar ilimi ta barbarewa shi ko dai ya kasance saboda su yaran abin da ake koyar masu da shi bai gamshe su ba ko kuma ya kasance sakacin su ne na kin tsayawa su fahimci abin da ake koyar da su din ah, ya sanya in sun je wajen jarabawa din su su rasa abin da yake za su iya rubuta saboda haka sai sun nemi wasu hanyoyi na daban saboda haka ne ina ganin cewa akwai matsaloli da dama waɗanda suke haddasa wannan ko dai daga ɓangaren koyarwa na makarantun da ake koyarwa ɗin babu isasshen lokaci babu isasshen kayan aikin da yake sanya wannan sai wani lokaci wanda ita ma'aikatar ilimi ta gwamnatin jihar katsina ta kewaya domin duba irin waɗannan makarantu masu zaman kansu a inda har ta rufe wasu saboda rashin cancanta su akwai wani kokari da kuke na ganin kun dawo da wurin karatun nan irin ya kasance guri ne mai kyau a zahiri eh, alhaji zahardin gwamnatin jiha a karkashin mai girma right honorable alhaji aminu bello matsari tana iyakar kokarinta mun zauna tare da shi karo na farko ya kirawo mu ya yi koke akan irin yadda yake ganin makarantu suna tabarbarewa da yawa waɗanda suke cewa suna ikirarin suna da makarantu wasu nas ne na kansu kuma sun tsaya sun yi shiri mai nagarta amma akasar na makarantun wasu kawai na waɗanda ba cikakken ra'ayi akan ilmantarwa suke da shi ba kuma masaniya suke da shi akan yadda ake tabbatar da harkokin koyarwa ba to wasu su kuma sukan ɗauki irin wannan su je su samu gidaje ko wasu shaguna eh, su ɗauka su ce nan za su rika koyarwa a kowane irin mataki akwai abubuwan da ake bukata na koyarwa amma sau tarin yawa wasu su ba su amfani da wannan to kaga a nan wurin na farko son zuciya ke sa wannan na biyu kuma akwai sakaci daga hukumar da nauyin yin rijista na makarantu ta dogara a kai to wannan ba karamin matsala ba ce amma mu a matakin mu mun ɗauki matakai iri daban-daban mun zauna tare da kwamishinan ilimi na jihar katsina farfesa badamasi lawal sharanci mun tattauna akan irin waɗannan matsaloli kuma mun yi kira akan ita hukuma cewa lallai ta sa baki wuraren duk duk da suka tabbatar da cewa bai cancanci a koyar ba to ya kamata ainihin a ɗauki matakai muna yin kira ga ita kanta hukuma ɗin da su rika zagayawa suna duddubawa suna taimaka mana a shirye muke da mu ɗauki kowaɗanne irin matakai da ya kamata domin a yi waɗannan. masu da wannan allah ya mu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da Chubahiro Dodo ne wadda ya daidai sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai mako yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku ibrahim ka almasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri a huta lafiya